أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربعت لوجي تبطي الله صلاة ينسيش بأمين شوي لوجي تبطي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف ربه وين رجب وانه bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na dinje ne bai tsafa gobe ne ya sa huta ba ce ta ne ya kalanda yin miladiya ya ci gaba da katun daga littafin ne ga a kaidatu salaf ashabul hadith ne ne ka sai ce ya mutane ci anan ya ji katun shi na yi nazara safi ibn kathir na ce fun kwaci bidona sai ci ba shafi ne da na yi na wadda wuta ta معنى شبادين قرى الإيمان بالبعث وبأهوال يوم القيامة وبأهوال يوم القيامة باب نرغتين إيمان بي على دجاناتي فنجاني شرجتا بين شكون شكون نجاجي فاروف رابط يامين قال المؤلف رحمه الله ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر به وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أهوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من آكذ الكتب بالأيمان من أكذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلادل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها من قال ويؤمن أهل الدين ويؤمن أهل الدين غباء الدين شيء ما الدين والسنة zai je zaba addini cagwa su sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam na imani ji bilbasi da alaka sha na kifal kiyani sha ga ma mutum libanin ya gani yayin bilbasi ba da mauti aji imani ya gaza shi alita shi na bayan su soyo mal kiyamati fal kiyani wa bi kulli ma akhbara Allah subhanahu bihi bi na Allah na litata ma la tuna ya labarina wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ta yin doro na nabi sallallahu alaihi wasallam ga labari na min a hawa ni zalika yauni min ya firgita ga lamarin cikon cikon ya ji faruwa fa wuce ne alhaka ya yin gaskiya a lafi hawa ni libadi fi bayan bai rike yana wuce shi dai kakayi da fa wuce na walhalki nan da litaji fi ma ya rauna wuye na jalita jalena wani alƙaunahu ganin bai na jara yi hunalika ba ga wani fi zalika liyawmil ha'ili ne fonci ko kun ce min akid da kutubi bil aymani a daga shi da wani jagori ta fi ga gugu alwai na cece fi da min zamu ci wa shamahili a ce da zai ja ce goli ta fi ga gugu a fi na cece din da zairo shi sharu ga sa da min abama wal ijabati anil masaili dan be janaji min da sha ya ne cece lugwa shi ije jawangiya ila sa'ir zalazili dan ne be ina shiga be min lamar ya firgita ya ne jafe dudu ya ne ja la dudu be ran be firgita shi na wal balagil kan bai yayye lamari jina al-mawudati na alkawali je yadda bata fi zalika yomi ne da ya fi wucin wala azumi ya fi na wacina wal maqamil ha'ili zan bai da nanci ko kune da kan gine min asirati ne daga da siran gwazin wal mizani a mace latin da na ta da a latin da na gadan ta tuza Wani wannan shirin su suhufi a mace ga fi shaba. allati ya allati fiha na da litafi wuce da ni ya litafi wuce jo adam masakilu zarri hatta to hatta to ya ga yi kai miskala zarrati wa da litafi wuce wannan min alkhairi ya alkhairi wa sharri to sharri wa gairiha ya ne shi juna alul hadithihi alul dinihi alul sunnatihi ai ma ne jigan sai shiga halitta ne kifal kiyami amma ma da jibin dole na ce jibin tushen gaya labarin gan wani faruwa fa wuce nan min ya firgi tashi fiye rike lita shi ran biyan shi halitta shi agun ya fun haliki ya mina da zai shagoli ta tafi gugwa mene a da zai shagoli gugwa tinan a da shi a yashi ya ce masa na shi wani ko a da a yashi ne ga na shaga biya nan kan biyan na shiga kyau shaji faruwa da fi haliki ya ni ya ga yala da tsiran ya gwagan kan gani biyan shi wa da mafi haliki ya amma ga ta ga gashi ba za mu ci a gurgu gwabe an da ci na gurin da gwa fi litafi wuce ma ya tun gurin dondo to tun da dondo wa da ni litafi ci. to ale ga fasalin na kan da fasalin guta logun na da dai buru ne ta wa ga ya tiya mas'alar imani jiran da fayar kiyani musulmin dondo kuɗewo kiri a nabi sallallahu alaihi wasallam ga al'imani ga an tumina billahi wala imani ji bace shi ko malaikati wala ji malaiku shi ko kutubi wala ji litatu shi ko rusuli wala ji batuci shi wal yawmil akhir wala imani wanda fa'al kiyami wal qadari wala imani wanda kaddara khairihi wa sharrihi najal al khairu gangani bi sharri imani ji da fa'al kiyami dole amma kishi dalili ní ìmá ìjọ fáàlì kìámi ìmá ìjọ fáàlì alikiyami mọ́ kí ìṣòkú ẹ̀kan fọ́kí ọ̀tọ́ mọ́ àjà àlìkìámi kí ìṣìmọ̀ àlàámọ̀jì ní àlìkìámi wọ́n tọ̀bọ̀ kí ìmọ̀ ìdàgájì ṣírí kó gùzúrí kó gájì dànà zanagánu kan jẹgan tó ya gbé fáàlì kìámi lẹ́gàn tuntun ìdólè na gan kullu man alaiha fan alitan tandoro na ta jiyonin jona gazo bai ba kawo wajen rabbi ka zur jalali wal ikram mutu ya ta fuskanci ciwo na wacce ma zaɓe na sai ci na latu na ga kullu shayin halikun tandoro ga ta halaka illa wajawo ci ga ta fuskanci sai ci na latu na ga

sai bai makarar cucu lobe wasu suna waje da anima maki da su sore cucu ga ga yau, su cucu ga ga da babu yau cucu ga ga man yan da makanta yau cucu ga ga makanta da su na walaji katu na yau cucu ga ga minista da ministry yau cucu ga ga su da fada yau cucu ga ga zangi da doshi yau cucu ga ga ba dangane da yi yau su ga ga su wasu wanda ta dukiya na shawa su su na zama la sallallahu alaihi wasallam ga zaga jihadi ne ne lamitu ne guta ku bai da jama'a ne su mini dukiyu ba ci jama'a yau jibe don gishi ne ta ci ciye tunawa lonin da zaga ajin hajjali ba le gan ngaje mashin kuje keke kuje doko kuje mota ba ta je ka zai kufiyen najo ami tula babu makabarta dan yuji ya yuji gwazu mujin da yuji in moji ya yuji abokan arziki jama'a ke kefe jama'a kefe fuwani bata a sai wato sai zaka za jajiri a mituda sai tunan wake lo ijo nan mun ji sallah mu fi mun wa zaka mun lo ji mun ba alqur'ani wa ilimi addini mun ba hukunci gangani da adalci mun ji zalunta mun ji gwa bata tunan ji ga mitude sai ci ruwa ya je tugu irin na jilo kuma shishi a tsaye misali mun ji boci mun ji shirka in wuza in dayanci in ji dukiya kun in ji zalunci in faza zane biki in go zane yi ba ta yi na jiwa ta yi mutu sai cikin da su ne yi ne ba ta mai ga mutu ganci zuwa ne ga jama'a ne su na daga su zo a sai shi bashi dukiya ne ya ku lo duniya e tuci da lokaci na ba ta ga wuce kuji kawai da ya da yasra Allah ya kuma ga da wuce kuji ya ta a cin ga wani a daga wani sojin gaban su suku wani ki da ki wa ki da ki sai shi luwa ya to wuri lori? da bago yana ya wi ga bani ga daga ci sai amma ga tsani alkiyani wa ni, amma lokaci ne ga suna ran yi ya da bana ce Allah daga inna Allah inda ilmu sa'a ilimi alkiyami daga ceci wa yana zuri gaisa ne dole shi وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وأن يبقي ناجشنا وما تدري نفس بأي أرض تموت وأن يبقي ناجشنا za mu bi ya fi wani waje da yi na sai ci ba ni sai ci ka ni tun ka ni wuri ije ga mala alaihi sallallahu alaihi wasallam ya zara kun kakon nubo yomaru da arba kalimacin a ji malaika faragun ka kalima guni da kashi da riziki na ziki wuka wa ajali da ya fi wani waje da yi ne wa yi outside imma wayi zadede kuma za gudu? فليلة تسعي إذا جعجل ولا يتأسمون ساعة ولا يتكلمون كاكونا إذا كاكا جعجل نغدا دي آب وطاوا دي وما تا وما تا لاندورو مكفونا جاني كيامنا يسألونك عن الساعة أيان مرساة أجوغ يتيني على الكيام غفوك أجو قل دقا إنما علمها عند ربي غيري ميفونا جاني كيامنا بسيشنبو النبي صلى الله عليه وسلم ga malmas a ji anabi ga fita ji alkiyano anabi ga mal masulu an hadi alai mina sa'ili mina wajin da anabi da ilimin ko ne gini ga an yi anabi ga anabi fita ji alkiyano anabi ga ma da talaki waji shirya alkiyano sabe wanci ga ma da talaha kasira salati wasfiyan wanci ga wunji sallaci dokun aniya wanci ga wunci ya fi azun fi dokun aniya amma dai yuhibbu Allah da ku wajen wuye wato ci gangani a na annabi ga a ma a haɓa ya za ta tamba gangani da zanen gaiwa ne su suna ne da annabi alama ya za su ge dabo alama ya za su ga masu ku su ke zane idan ga kame zo jajili na in ga gala ilaha illallah wajen ga mutum gaskiya sannan su ge ya bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga man na shiru kalamihi la ilaha ga latinu mautakum la ilaha illallah zai ga a jihadi mine bana ya fi talke ni? ya ga la ilaha illallah faman na ashiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna da ne ga karshe na wa ga na gafe la ilaha illallah na zanna da aljanna mine alama ne za su yi ta zaga a jihadi ya guba abun nushu banu annabi ga almumin ya mutu bi arakin jabil mumin ya ji wasu su ganda arakin jabil ya gushu shuban suna alamai za su yi zulu jihajjali ya kuda zulu jihajjali ya kuda ko zulu jihajjali sun karo gudu ko maunugi ne ko yin zulu jihajjali kafu na inda na kuda na ebe na hannu sallallahu alaihi sallan, ga man katala li takuna kalimatullahi hiya al-uliya annan gabu kuma ba kalimar sai ci lu de latuna mu ta jihajin na fawwa fi sabirin da ya kuma ce no ya ne sa sun ga almatun shahid almabtun shahid da ne ba ku ga ta wuce ajin ajali ne wa su shahidi sahibul hadan da ne kala ga bi ne wuta su wuce ajin ajali ne wuta su shahidi algariku da ne da ne ga bi ne wani wuta jike wuta wuta su shahidi da ne mai ba ke jina ke ne wuta su shahidi wal mar'atu tamutu fi nifasiha ina jina ke jajali da nifasa jajali da na ku da wani wuta su shahidi ba ta alamai ke jini alamai za ajali ajali kuma wangi ina alama ya za su iya zuru jihar jirgin majina ya nabi sallallahu alaihi wasallam ta guna nan sa sallam ga fayin ne a shawar liman manyan mota biya ne a tagwaya ta naga jihar jirgin majina ba ne ne ba ta alama ya zo bage shi ga dana kan zuru jihar ta ce musulunci na zuwa jihar da ta ce sun ya nufi sallallahu da wasallam alamun yanzu ba ya na goro amma ba ta ka alamun na gaji faruwa wa a jeriya zaga zanne da halijan nani ko zanen dananiya sai da nasi daga ba nufi sallallahu alaihi wasallam ko alquran da ga ganci zugu alkiyami na wale da nan inda alamaji inda alamaji da jalau ga alkiyami a tsobana na maduli ya zade ya ga ya alusunna in ci yan musulmi kirki wace lamitu mana jiya salafi shi ko a ashabul hadith shi ko a alfirkatun najiya shi ko a tafatul mansura shi da zala imani jiyan daga wuce ne ina la maliki ya ne adina shi ajiya a dana shi jinan dana shi a ajiya la jiya ni da ga jami na la'anin muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tutu na malatu na lati ga hada nazirun min an-nuzul al-ula azifat al-azifa laysa laha min dunillahi kashifa hada na na nazirun tuqa furu min an-nuzul al-ula min tuqa fa yana faru ga la'anin muhammad a tutu da kutu tafsiri annabi sallallahu alaihi wa saatu ka al-kiyami kiyamina al-kiyami da ba mutu kan abun ni wale na jami mini na ta ji hali na fetu ologun shugu ba fetu awon ologun shugu ba na ga shugu ba ni wọn fara zamani a nisa san da ni o ki dalili daga alkura na go iktara bace sa'atu alkiyani a tsoba wa shakka alkama da sama ga shugu ba har ka sami da cikin mujaz mai yanayi sallallahu alaihi alama إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا من لا مالك يعني فهذا عليه الصلاة والسلام جاب ياقو فوين لجن ما جاني أما لا النبي صلى الله عليه وسلم غان لا تقوم الساعة آه مالك يا مكان حتى تقتتل فئتان عظيمتان أعدى قلوب انشكو انشكو قبع عشان يقول كل بشي ودعواه ما واحد دعوة دعوة إلي ميجو نادي فراغ من يعني ina alama ya rike ya mijo rumu da fara fiji a biya ga kuma wanda da shi a malayi yau ko alif lamin gulbatin rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم min لله wa من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون bi الله musulmi jaki a biya na kire ala fari zaro mu ci jago musulmi ta ala ji zago ba ba inda mina alama da kiyaye na ji faruwa ni ebe na nabi sallallahu alaihi wasallam gan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam gayyan musulmi ji ya da gu fari ji ya ma da ru mu ji wala sun shi kanna kunu zahu ma fi sabilillah ya maga duki ya fari zaro mu ci ko magu fe ko so so kami aji alkiyaye no ma ji faruwa ga sai na mu shi kuna alama ya alkiyaye jo na ji faruwa ma jani nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la ta komu sa'a a jihar kiyamiya hatta ta kuruja na min ardil hijazi sai nan doki ga Allah ta yake hijazi ki mu a sallah ta kan da tufuka da jinin sai ne take a amma yana wuce a ke lufuki hatta ku zai ku ana kun ibil bi busra hatta babu na ka raku ko za ta ce raku ba kiyar basra wa sai ya sai ina wuce ma a faruwa ne a ran safo ne da wani abu afta hijira ba ta mu jaja ni ga wani adam ajani annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini alama ya alkiyano sai musulmi shiga dakin ya falastin ana amadu ke ina na masu lafan ga da gwa musulmi shi annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ta gogala ni annabi ga mini alama alkiyano jo almusulmi shi amaki ke shi ne ga romo shi tufa faro ma kuina da ananan musulmi shi aduke musulmi maduke da ani fatu ya mafari fatu ya baci ma ke gadi faro ka ba zaliki amin ta bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga a ga annabi ayyul madinatayn tuftahu awwala mini kin guba kike sa kayan da kan ya jahil kiyami ne al-qistantiniya amrumiya qal madinatu hirakal tuftahu awwalan walakin lakum tasajili kiyan hirakal kiyaro laikin na kayan ɗina mai dai na gaji a fasu ya mafari tsari zamani muhammad al-fatih usmani da sai su zata saya a shek muhammad nasiruddin al-albani karkashin hadisin wajibi bayaniya mai fata ga gala kan ladi wannan ladi magana ne aje na je jin bani mutane jina amma minu ba sa'a a jalikiyami a jalikiyami hatta ya taba sai da sai fari masallaci ko masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga da nan idza halaytum masahifakum ya ga ya fani ya mai bawa ya mai kusurke ya mai lotun gangan duniya ko ya ciya masallaci ya tani rindo da zai mai bai sallah ne a dokun afar da mara ne kwanaka su bayan alkiya na su bayan ga yanayi ne daga wajen ajan yake annabi sallallahu alaihi wasallam la ta komu sa'a a na alkiyami kan hatta ta kil hatta ya killu rijal da ji bai ga deji wa taksurun nisa sun zaji ma ga doku hatta ya kunu kayin wahidin har to babu na zabajin ya da yake na 50 imran da ja 50 a fi kwamfiti ci wani plata an cani ne na je jani yau da ya annabi sa'a alaihi wasallam ga mina alama alkiyami kan ya ji alkiyami nan yurfau lilimu a ga ilimi la وتفشي الجهل جاءت لك شبا ويقل الرجال بعد جاء دوكما وتفشي النساء إلا جي مقادوكم ويشرب الخمور أما في كيف فين جي جبين دورو وتفشي الزنا يتلا ما تياغا شبا يعني أنا وجاني كان لاجا إنه يباتا ما غا شبع يجاني a na gani na alama alkiyami annabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a a ji alkiyami hatta ya tura alharaj har tuba ibn alharaj ga ga ganin a ga annabi ke alharaj wade annabi ga alharaj alqatl alqatl e zawu e zawu e ku e ku la yadri alqatil fi ma qatal mutana wuza na wuta ne ci wuza na wala almaqtul fi ma qutil mutana ma ke wuna wuta in ke kiyana la a ci wuna no lego annabi sallallahu alaihi wa sai yake gabe ga a na alkiyami kan hatta la yusamu miras a na alkiyami a sai da gagumiya wala yufraku bi ganima sai da ma sai ke je to ganima ma fa yana ina na ka ni alkiyami gina sai da sai jaje dini amma sai da gato kuma sai a ce yani ina ka an shahi annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini alama alkiyami jiwa kami alkiyami gina in ga gida a cikin fatu fari na musulunci wa wabina a nan ya kami ajin alkiyami nan a bidin ga gida wani sawun tun ariyatu a tufuwa fun amma ariyatu a laura bata gidan mu na ilatu mu milatu a so a fanke kpakiri ke lugwa amma ke fanza an mace ke kpa wuce lugwa dai la ya da kullum aljanna yin ga gidan da za a aljanna wallahi jidna liha ko amma a wata ya kawan ne ruwa lokacin mace ladin wani continue ga ru'usu wunna ka asmi matil bukti ya ce zagi wuce shi mun da adina ga to ku bai da kin nan zagi ya tabbaru zamanin ne ne wani yana nan sa san wani kullu ummati fitna al'umman don da wa fitnatu ummati almal fitina ya ibn ali sa san jani nura da nura be jiwo jani wani zafi kaza wa wato da gobi hmm? ni ga wani ga alhaji e ya goye gile shi na gwagali anikin babu nan ji hankali wa sai fuci ti bai nawa a zandar da tv da ba sai zaini zai ni ga da tv na kawon tunan da tv na black and white a cikin abu ke jiyo no ne ko e ne ga ga da tv me bai ga zai je wani ko to fayil ne ji hankali wa shishi wa ga fugu ba guta ku ce ba ni ga da bidiyo are ya zaga ta video ci video da kayan je ce lafi lawo je kike da hannu nga yore ke da ja kike da kike ga mi ga waye waye ci ko kun ci shi nan da suka ga ci ta video da be an ci video a ci ga ni mu ga ci ne fayil ne a je da ci jo ne ci ci ga nan be ce baga ni mi sai ce baga ni fon gojin ce ga zamani fayil ne mato

zalikun wale da nuna dai wato zamani wato nan wato zamani wato nan diga sau da wata satellite na da kaji zai wani wayo da laptop shi kada kako ban do dauke wacce ne ji wani wafe ce ne fitru ne ji nan ba ta kimo yawa gashi ba wani yawa gashi ba ci wani mala ibrahim shi nan kan wa lagu makon niga a daidai ce yolo ci da ci fi labari ga zamani da ga ya wuce go galani baba na bene wani wago na guda sati naira tan no na baba na bene ya state ka lokacin sai state kan gari jiyo za a sai no ti bene da kala no ti school no ti ta tun pango a na ne a go da 160 naira kuma eh, amma ni zugun ke daga cikin kai ji zaka gina lo primary school na da ne da na da rigiba ne da lokacin da laji break ne da take da take koya da take jimi ba ga shaba ko tai ne ne yoga zamani da ya lafiya da to ka kirki fara to burani ga dambu wa tsoye da ke ko burani ki fun wa loji ki kon doki nga kan ga ko burani ki ka ta bece da ta dushin bu ka ta da baki mu dukiya da wa amma ba ne su kuma ne fatan ala kiyamu alama yake mu alkiyami a ba النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كيا لا مالك يا ميجو أنا قل أنت جد لا مت ربتها نجيم نجيم نات يشوم وأنت الهفاتة هو نزل جد داني على أوراتا نجي يقول أنت جنا لي أشا نجي كم دب جنا يتطاولون في البنيان أسيب كين وقرا قرا شيء من مجي حرامه من ما لا وقعي كتاف تكفي حرامه آه ما زال نتيجة فيتو gugu gugu ci gugu daga ni adi gugu kata fititu ya ramu a ti lawo ga ni bi ta tawo ni lóòlẹ̀ tí mo fahimta gwaji wuji yan na ga gun ya lama alkiya mi nan wuyen da dani na laji gana ga wancan ba ta yin naji alama alkiya mi jiwon naji tashin naji har da bani naji jini alama alkiya mi safiya ta ce kiki so na jaji lajana mina alama alkiya mi na jaji lajana musulmi jabi a gun yahudi shi su babu na takun gangani da shi ba sai daga ganin ibn ali da ya qatil al muslimuna al yahuda musulmi jago yahudi shi fa ya yaktabi al yahudi wara al hajar wa shajar yahudi ta da asa ba su mai takun gangani da shi mai fa yaqulu al muslim musulmi ta ga ya abdullah ya wajen ce ci hadha yahudiyyun khalfi yahudi dan zuman bodana ta alfa kilo ju illa shajar al garkad ban da ci mai garkad fa inna min shajar al yahudi mini alama ya alkiya mina jola jano igidi lulu cewa daga bana wani lono ya yi lozo ibina na ibina ce milat na gawa shamsu ta jiri li mustaqallin laha zalika takdiru da zai zulalim a nabi sa sallam ta jaya na fasara wai gidi na ne da ya nafa wani daga fondondo wajin dajin su jada ci karkashin al'arashin su yaco ya fi tabi da wani gaji zada ci karkashin al'arashin su yaco sai ta gashi gashe bauta ya min magribi ha zama la nabi muna alama ya alki ya nobi dabba wani tura ya bane balla ya ba na da fasa da gaba shi ba a kharajina lahum da ba ta mina la'urdi sai ci ga dabba lati ya zan gishi ko annan na saka duka limuhum dabba wancan sai ga gaba yayi annan na saka no bi ci na la yakinun ke da zan gishi sai ya gaskiya da ayayen sai ci ya no ina ji zona da ina alama ya alki na jola jana annabi isa alayhi salam wani ciwushi gama la allah subhanahu wa ta'ala gan wa in min alil kitabi man la yu'minuna bihi qabla mawtihi idza yadda min alil kitabi jona shagai ma diba annabi isa kamin duya jana min alama ya alkiyama na jula jana al-imam al-mahdi wani ciwuya ya mana annabi sallallahu alaihi wasallam gallau lam yabqa min ad-dunya illa yawm to bayan dole ke mini yaso yaje ba sai fa ni na tawalla Allah zalika al-yawm ce ce da yaso wancan yaso wancan ba tarawi hatta ya kuja rajulun min ali baiti sai daga tiya min ya gane ni jo wato ismuhu ismi sunno da sunna ni gashi irin ni wasu ma bi ismu abi sunno da sunna baba ni gashi irin ni ko yamna duniya kristan wa adlan lai da shagan gari bi adalci kana muli at zulman wa jura sai mina shi gangari bi zalunci na al'imamu limadi na daga zuriya na hasan ba ta gama ciya kuji na shi ya ga daga zuriya husaini gama ciya ne shi ya shi magana don gushen ne ce ko wani latiya gushen ta gungun gusa wajen gusar da abu na ɓata ga wani na shi a ku zanen amma bayani a ce ibe ci ga insha Allah ta'ala wajen malam zai da ga yi buru ce rasu da shi suna alama ya alfiya mina jula jano da ja ke wucin da ja lulu cuya gama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ja ne ne da ya fa inna huwa awaru ya yi ni jiyo wa inna rabbakum hakika sai ci yana ne sabi awari wanda ya yi ni sai ci ja gama la annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi gabe la yastari zu billahi min fitnati dajjal ya ba sari da sai ci daga fitina dajjalo gama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga mamin nabiyin aja nabin doro da ba illa wa anzara aw illa wa anzara ummatahu fitnati dajjal illa fa jawu ni jihalu mu shiga dajjal ne bere ibn dajjal ja ajana dajjal majana e eh, ne dajjal ga ajana ne to ajana dajjal magani e eh, ne to amma sai su ta kun ta amma yana wajen shiga ruwa bai fitina dajjal ne addu'a ne da ta ne ga gaji ta yawo ga Allah mai azuka ne azabi jahannama wa ne azabi kabri wa ne fitnatul mahaya wal mamati wa ne fitnatul masih dajjal ya addu'a ji ku ya ne ga ga hadisi ne sa sallam ga ne ga ganza kwa daga fitnatul dajjal ne diga aya mai faru fata na shi dole wani zaka ma ji gangani duniya wanda shi bayanai magaji na da alkiya mina titi ya jujo ma jujo hmm, titi ya jujo ma jujo ma dara kama ya jujo ma jujo eh sai ta ga yi je sai ci mai da jana kasha wallahi tallahi yau mulki ya mutu lawa alimta bi haulihi na farata min ahlin wa min awtani da ya fa'al kiyami wa da ballahi da masira da firgita da fa'al kiyami na wato a duk ko to da ta bici za kama na annabi sallallahu alaihi wasallam ga lota alamu na malamu ya gaje ilimi ne mi jina la bakaitum kalila eh, la dahibtum kalila ya masadegi wa la bakaitum kasira ya ma cikin sarawi matan ma talazzaltum bi misal al furushi wa la kharajtum min as ta taj'alun min Allah subhanahu wa ta'ala sai dole taimako ne ne da yan wari kuna alama ya alkiyami ne je min jina wa ni ga hadisi ta ne mubna aus dari indabo na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ko kashi dan guri annabi ce ga sabu shi gan ko ko ko kai ban da shi ba amma yana labiya ko ya kana ya gando ci da bane mai haji sai ga yayi kan doro na ya ga wuce mun bi haji daidai da yana tamimu na su dariga game na ta bane tamimu kai na addini na farani a gudan tamimu ci da lo musulunci na tamimu tamimu na su dari lo musulunci na mun ce ya nabi labari annabi ce ta mu su ya labari tamimu ce gagan tsanin ce wata yana tamimu ga yanin gai gagan a dazin a ya goki a guke da gauna a da yanu a da yanu a cikin da ta ce yanu jisani a rufe travel ta ce yanu mana har tu babu na jira tun jazira island go a jira tun island ya yi mini island ne ta island ne ẹnìkẹ́ ẹ àà wọ́n lágbà tí ìdé sàkì gúnjì tó jù gbọ́dọ̀ àlẹ́rí owó olùkẹ́ gúnmí akẹ́wọ̀n yìí àti gọ́ da island ló ti gùnjì ló ti island ló ti gùnjì ló ti àtúgbọ̀gẹ́ ṣe lọ sókún àtàá sí pẹ̀wò àti lè bẹ́ẹ̀ bá ń lò tí ń jẹ́ díẹ̀ yìí gbóró tó sùn ọ̀ tó bà ní kí náà bà ní a cikin ma'anci wakil na waje ga da aljasasa dabba na ga unga ya aljasasa to dabba ya ganga ga unga ya aljasasa to wato kiyaye ji dabon an mafe ni, a ce da loni a tunin na sai da zanci kwallo ce yake na lalai zanci da jonki na ofis da daga fito da ake a ce ngama anta wazi wakil na waje musa zai gaga man antum ya tuma zai yi nan a ga a jama'an da ci jami'in yan larabawa shi daga jazirat laraba ci haraba ta biyu kaza kaza kaza kaza wato ku ya biye ga a anabin da ta kiya jazirat laraba ke ya tribo ki ya taiba wace yani a ga wace yani ga nuwan doci dabo eh dabo haira ta tabariya nuwan wuce har da bani wa yakin wace ya a ga wace zai gagan wace ban wace dabo wani je ko ke falasa ya ko ke sha mu wani to bani a ga wani wato annabi wuce da wada je jira da ke ya sai ba annabi wuce a je jira da ga wani jani mutu lokaci da wani nuwan wuce wa dawo Lokacin bi da wani ba wacce a fi ganye ci maga lokacin ga da wani ka za jaji mai ga ya da jalo ce ga haci duk na gusai musulmi inda ya ga haci zan ga ya da jalo a nan ga wani gaya ne ya gani ne gaya yayi nan ya ce da jalo nan ya ruga ta nemi na hausu dari ya gaya yayi ga da ta yi daga na ya sabi ga tabbas wa gaya yayi alayin musulmi na yi ma ne ji gangani da ya ganna alimamu na shirin sai musu wato yin lati a jasa su ga jasa su nan ga jasa su ngai lokacin ya jasusu ya da jalo ngai lokacin ya CID ya da jalo ma nan ga joji investigation ya wace coming ko ya da jalo lokacin na ya ga da su ku a latiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga na alkiyami kan mu ci ga da duk gan jabo a ga da duk gan alibi ga yana mala mini yana mala rumu ci ca da ugan jona a ta kunan fitina ga annaki na da mini hawon a shawa ne ga ungoyi fitina ga annaki a da bushi da wani ungoyin musulmi to ana amma insha Allah ni bani ajin bayanin wuce ta annabi sa sallam ce ga ga jagai ga da zuba aje da da na dabo ne ga dabi kun min al'ardi nan da na wuce ya juyo ci tsakanin shan intafiya rum ta sun shiga bai shi wuce ne ga dadu kuma da lardu a wani shiga bai rum ci a bai shi zai shi da alkhairi da shi fata ce da imani musulunci ake addini ake tazo ga kangana majina ne isa sallan ba shi da wani shiga junudu na jallaciya tun daga majina a caluga da gu shi jina mafari daga a ji mafari na shi dole ko alaji ga sai cikin wa faga da ido ci ja safe ba ti daga yake guwa a sai uwa bai ne zama ga zamu shiga abdul shuwa da inda layo safe ta daga guwa a kai da nasara ta ce rumu ciyo nasara lafiya sara da gani a daga yin guwa su gajin su a cikin sara ta ce mun yin ruru ci jo musulmi a sai na bi kwa a sai kaga bila haki mai zaitu ne jo sai ga baci bane yin zaitu na wani yin cikin bakwa wacce ne wasu zaitun lotu da ne ya sha abu wani jo a ga yabi kwa ila haki mai zaitu ne jo a shafe gaggani mai shago ba ne gaggani mai shi da ana sai daga i ya ja na waje na ya ga gani mana nasihu da ja latin ya waje ba na laki ya yi ni wani su ya lamitu su kine da yani musulmi da sai na kin ba yi za ya da dajjal a daga yadda sai jin da ya koyan da bi kuma da lagi ba na da guru mu ji zo na a daga ya tuki ya ji mashki lokacin su bayan ga ga tuki ya ji mashki a daga ya tuki mashki lokaci a su gata tun a sai cin annabi isa alai salamu shi gafa malaika ba annabi isa alai salama ta ci cin shi ya a dai ya cin annabi isa alai salam a bonni za ki ɗinmu da wuye kwaiko in ci abin gawa ji sallah da yi a ga annabi isa je sallah annabi isa ga a liman yayi ji sallah ga nali da sallah lokacin da za a limamin madin na mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanzu fi kuma ne sabbin maryam annabi isa ibn maryam alaihi salam sun ga cije da ta ce ya yabo bi sharqai dimashq daga sharq yake ya dimashq nan yanci zuku wa bi ji sallah wa imamukum minkum liman ya ma da nimu ya bi mana liman ya limamul madi a dai ya ji sallah zo annabi za daga ya je ya sai je gun yawan da dajali dajala sai su mani mutane ji gugu annabi ya da jaru nga ke a alkhinzir uto wuje to do ga fada annabi sa kallan ga dajjal aji da jone fushi ba yau mun ka sana ya feni wa wuci wa mu bawa ga yanin da yau mun ka shahar feni wa mu ba ba ga tsanin da yau mun ka usbu feni wa mu bawa ga gan mako to sanin kine ta yi tare da yayi ganci annabi sa dare wu keyin dajjal zo ya dole ne mai da ya wani dajjal dabo amma wa lo maka amma lo madina ta bana sai ya cira malaika ya kuji ya kun doro ya maka ga madina na to jin gani dajjal sabu na alf ni yahudi asbahan da 70000 min ya yahudi yake asbahan jira alamiti daga alamiti dajjalo alaihim tayalisa aga alkin ba jiki wa da ali ta samu ya limamu shafi bin tafiya da bayani a rakan bida idan bida alamtu da jaliman sai cikin gaisuwa to nole mu da jala a gada ka ba ma a gada madina ba amma madina gadu madina jike du sai wa munafiki da shi dembo a ce lamtu da jali hata an biyo ga da za da jali ga yi shigo gara ka kunan madina na waji ke wa ku ce to ci gaisuwa lamarin na jiji ga zuwa ne ba mai kitabul ne shi da wasu yi bukari haddatu muslimi walidan hadis ne shi a wajen wuri hadis ne ba duguduwi ne. so ne daga ji wani hadda jaluwa ne ba shi a daga yaji wuce zo a fake ke wuce ya juju o ma juju fetiya ya juju o ma juju ga ya ce ya ngoɗo gan a sha sotul hanbiya ya bayan sotul isra ya zo eh sotul gadi sun ci goga alheri ya zarkar ne inda ya juja wa majuja da musulmi na filawaji fa jihar bayan aikon ta hannu jihar na kakar jihar lanta jihar bayan na bayan na sadda har bai banu bai ga hata yi za ja wa da rabi jihar da kanin har da kakuna alkawali wata shiga bai da bai jihar lahu da kaukana wa da rabi haka samala annabi sa sallan gaba na kan ya jujo ma juji shi nan fondo re ya ji atemkin ya alawa ji kyau alawa gu ala penetrate ala ke sari ejin fondo ra ga su gun ga ke je je ya shi a ga to ya da fayin nan amma fa insha Allah we su ya kan ta ta ga sai ta sai yayi ko can har ga fo ne sai ya kaga wasu bana tiyane a diga sakara wuce bu a ci sun gu

ya sun daga ya tun a zake yi wure ku fake sada sai kuke je wa kana wa rabi haka tun daga an na fake ba na didaki ke mu ga a wuza shi a da fake ba na da kike mu har tu babu na mu ne ke ne kan ga to kuliya abu a da kiyo a na design ga mawul madi da ga ne ku da ke yake party to sai na bu a ca ba sai ci a da sai ci la da jari jujan sai ci la ya ju da ma ju jujan la ko ya sai ci la ya ju da ma ju jujan la ka bayani ne ga jan halaka ko ne ya ba ta ce mutum ya bane kuma shaba hata ya juju ma juju ga da sun a ta ga tuba ne na zo su mashi a bebe a ga yadda shi abin na ma da shi gaba da gaba ga tunu wani dinarin wazo da kitabul fitani loka karkashin yana namiji manyan yaji da maji na dawal bayanin wa ku ga gaji mamaki don zai ji ga soviet union to shiga yake wanda ga yaji da maji gama na so zai ji make je gargan freemason shiga da jalo na gama na sake sun biyo da jalo da an biyo maktu bena ne kafara in ba ya ku ba aka kafara kafiri da nan ba ka gani wani ba ke shi duk gwamnati da mani mai daga yi jinzogin cikin a daga yi baga sai ta haya lijo maju jiji halaka ni sai ta gai da halaka suke baga da sai da hankali akwa ta sai ta lalli lungu cibe in ta na ya kwana. to, ko ne ga yadda jali dai wa gani ko, ga ya ma juji shi ma. tó gbọ̀n ayé yìí àjíká àyíká ti gbá tájí gẹ́ ní tuntun àtàdé kú àtàdé lẹ́sẹ̀ lè gbẹ́dúmọ̀ ìpè yẹn mọ̀ mọ́ mọ́mìnì dòrò ní gẹ́gẹ́ ju ju lè náà tó jẹ́ àjẹ́lì ní gẹ́gẹ́ jẹ́ àjèlí ṣíjẹ náà musa ilá aláṣírá a náà lè kí dàdé musa a náà lè kí náà fẹ́ náà náà lè kí dàdé zamanin ke ga ya ga abin ke tuna ke ya bashin shari'a kaba sun ya da kitabu sunna sa sun da ya gaji ya ya ga ya nan kaba zanura kaba illa za su ka tayin min habasha sai zane ga zo su ga kaba ta cewa ta kuma kaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ne ko mun ji za asim nan sha azaba ya kabari dai sai gaskiya mun wala da zai kan nan la zabi dina dole la zabi allah annahu yuraduna ala ya guduwan wa ashiya yawma taqumu sa'a adikilu ala fir'auna shadda ala azab sabatu ne latin ga um na rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan don ka mai shekan don ka na gaya azaba ya kabaro annabi sallallahu alaihi wasallam gai sai zo billahi min azabil qabr ga ta ba ta rubuce daga azabayan kabarin ga ya kabarin gaskiya ba an ma da kuma cinci an ka ya ji liqa Allah sai na jira Allah la'ati amma ka ne ji liqa rabbihi sai ya amala amalan salih wala shirka ibadatu rabbihi ahada annabi sallallahu alaihi wasallam magan mana haba liqa Allah ga ga ba fun ga gumbe sai ci na a haba Allah liqa wato ya sa wa ga gumbe ne to man kare liqa Allah kare Allah liqa kana magana na fa ga gumbe sai na ce sai na fa na gumbe ne daga da mu'min ga ne ni mai sai ta ga gumbe sai ci ka sai magana ya za ba yi ne ni da jin ganu jin jona wa sai na fa na da gumbe gani bi sai ci a ga an yi na kifa alkiyami innaka kadikun ila rabbika kadhan son munafiki wanda kuma ce shiga da wana wala kaji tumuna furadan kama na kuma wala marra sai da ga bayin ni nike ne ke ni din daga jona baba annabi sallallahu alaihi wasallam ga na su fatan uratan gula aga ba anje na ce fatan indura da bishaba a da da uratan guruntu gula gurla kaci adamwa aga gashi na kifali ya ni ne tabbas bana annabi ibrahim alayhi salam wa ga sai ga ga sai ya ne kai fatu hil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi sai ce ga annabi ibrahim ga waji imani ja ga wai imani na mai goje ga wuje yitini na nu ga fa imani be a na da ni na alusuna ya laju da rasu imani dinin kala fa kuzar ba ta mina tsayi ke ce ga ni ibrahim lalu duguni wallahu sa sa sa sa sa sa da jala ala kulli jabal min wannan juz'a wallahu luta yace fati wa kana wallu gumbe ba su madu wannan ciwo ya ti na kafaya ilu jin na jadi ani ibrahim ji an ce wajin ya ke ji da raya ce ja da rayi aw mara ladhi marra ala wa yace wa ya khawiyatun ala urusha kala anna ya fi Allah ba da mautiya fa ma ta wallahi ma ta su ma ba ta kala kam labi ta kala bi yawman ba zai mu kala ban labi ta ma ta ayi fanzu ila sabi ka sharabika bai ta sanna wa ila ilahi marika kai fa nushi zuwa suma na zuwa lama mijin nan Allah ka za ku kauye zanga raja bai ma da alaka mai kitse ta da dan ta da zanaji rayina na fa ma ta wallahi ma ta ayi ta jiye wura sai ta jiye wuya ta ثم بعثه زي شوية دولاي قال لبيت يفون كما جوني قال لبيت يوم بعد يوم وليك وليك ta بقى لبيت يفوني تجي بل لبيت أنا أتعني يفوني هي أتي سوى جوني yanzu ilahi malika ila ta aka kawace rafi kalan ta sanna can yi cewa ne da yana mai fina wuce ne dole cewa ni gosa da ke aya wa rajudu yanzu ilahi malika tun ta ta gina wata magana ne masu kyayi ya bugara sai ba zan shi za su mana su Allah ma kenan da ya ku na wani barin nan yace na kaji da go su kun doro ce ku kin ka kare ne to ji bejo sai ji dora ya to ji da rayi wani jama'a ji yanda ji su ko mu mulufin hazara lam hazara al mawdu ko baka lahum Allah su suna yawo ya da dubbai mini banu Isra'ila jo sai ga mutu ya su a sai tu sai take da rai da take da ki bi da Allah jama'a bi Musa alaihi salamu ji na shiga nan musa gan a yi aji ne a sa gane sai ciye lallomi da naka hatta na Allah jahara fa a kanar su musa ya kato an tun san zuru nan ki hana da yamuru nan sun ba ba su na fuyi da yadda rayu min ba ji mawujuku bayan ya suna a ta tun daga yau sai ce da zagirayi da ya suna wale mini aya na sai ce jiya ne ya sa ne salamu na sai ce wa tuni da mauta jiyas ne zaga su banu da rai yan bai ne mi sai ci bai suka nan san banu isra'ila ji ya tsawo fadaratun fiya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ya ga wu ya tace wace lumba ta doji sai ne da ne zai ga wuza na sai ti hula kiya sai ti ga da la wucin adawa nan koko to har bi ka kula ce da fun da dubu bi ba da da la ka shi yadda na ka nan ko nan la wa yadda zanan su da nan a dai laudau ke na ki kazalika yi Allah ba ta ga da ga su ce ke dora bi bugun dai wa ga ga abun nan sai da ga su sai ki da rai to sai ya da hangi da rai ne ada al-hashru ko sai ya da hangi ku yakan ba da yani cewa dan bo fadi kiyami wannan dole mawazi na bilkisti ki ga kuma da ganin da adalci la tuzam sun shay a ajira dora na ajiza zalunci na mine yana ji no ne su wannan ganci masu ku lama la annabi sallallahu alaihi wasallam ki su wabo nusu su yi damo gaza an jo to su wabo nusu su shi dabo ne tun ga alaka bu nusu su yi make da wani tafi ne tun ba nan ga alaka bu ne je la'u ga ba an to ga alata bu na da ibn su daga wa gutu ba àti lẹ́gàn bìtú ìbìtú china jì bìtú wà ji ma ba ki ga a shari bìtú aláwọ̀ mọ̀tò ìbìtú china jì alẹ́ ga ta gona min je kàtì ta kai ji ma ma ki ga bìtú wà lọ́wọ́ ma àtúkàdù filmi zani min bari uhud bikin na ne da na filmi zani askar min bari uhud bikin na ne da agu la ta kuma fara kiya ne lukin ga fakin uhud kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafiri na wace ya garu mina duk ba ya ne la ya dina inda Allah ya jana haba uza agula da ta tsoro wa agula da a rubu kuka wa fadi ne lori ne dalilin ba an yi tura alata ko dalilin tun ga alata ko ya hadis na kalimata ne kafi fata ne alal lisani kalima guba wajen nan fayajin tara ثقيلتان في الميزان قل يقول لك سوون حبيبتان إلى الرحمن الرحمن ما يوو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم dalilin ya ta fi zautura na tabo ngai ya din sun halitta ta kato na nabi sallallahu alaihi gan dan mu ci a lokacin da ya ka ga tiji tijin wa jina ci na ba ta tun da dango o mai ne ga mu so ma ga wayan nabi lamarin ne kin ne tun da ne jira ne sai ta nan waje tun gudun da bai bai ma nan a ta lakadin da ci ya daga lakadin da so da ga da la ilaha illallah wa rasulullah la hadisi ta anan ba ni kuma zama fa'al kiyami mini yana ja ke ji fa'al kiyami na sira su zama ya zaki ga da bandar asira an gwagin zama da su wa shiga wayin minkum illa wari da aka na lara bika hatiman makaziya Haji zan dole ta mini ba su ga da gwagin ta bandar asira ta gwagin ta ce no ko ta yana yi gati ko shi ji ko ga shi ko nuka ya fi da ya ji kwai sa'an yi ba gwagan gwargwado ya tuwa sa'an da ta gwagan ke sama zan yayi nan sa'an da ta dau gwagan ke dubu ke biki nan sa'an da ta dau gwagan kan farasu jawaji ke doko biki nan sa'an da ta dau gwagan wasai dazada sa'an da ta dau gwagan wasai ke dubu ke kuna sa'an da ta dau gwagan wasai koko sa'an da ta dau gwagan wasai gbagba sa'an da shiga alahabo sa'an da shiga adagun motoci gwari ka. Sabaga فيزول ذاك من درس صراط وجودا يسكيوزون مغاد فرفا يعني يسعى نورهم بين أيديهم وجاء إيمانهم kan mumini to mina su ba ta lando ba ya ce a daga abu ta bandara su rabo gan jilugu mumini ya ce da ya ce yi amma munafiki ya ce a yanu munafiki ta ce ga mumini jigan o zuro na na tabi sumin nuri da ga je kayi sai lugwa bi je daga ce bo mumini ta ce ga ran istilar juwara ku da gaje sai ya balo zuma sansan da sun nuran da da yawa su ba ga gurgudu yake wani gaji imani da sai ki wasu ji imani ga nan muhammadu wasu malotu guru imani mo gboka de gbe wo gona ati aga ke wo ya gboka boka alkiyami yo ati ga no cha gboka wa yidi o ati ga no cha gboka wa ga so ati ga no cha gboka wa so sanjo ati ga no cha gboka wa ga fitila ne fitila ne gboka de ka kagbo no ati ga no cha iporo ji wa ga kanduro ati ga no cha iforo wa ga ati balbalo ati ga ndo ga da nganu eh fada madarijin salikina bayna manazili ya kana budu wa ya kana sai wa ti bayani a wakace mina sai zai ya kidan da fa'al ya ina da wannan yau ne zaune ko eh, sai gogo sai ji jayi gangwa ga ina marin ci koko kasa alkiya mini zuwari mine na ke ji fa alkiya ni na gani ta ga gashi ba kana ta gori ta dogo a zama shi magulu gwa tun lai fa ma mun wuce a kitabu biye ne ne ko to a zo eh da na ga gobe ni ta tube gwagwalu ne ya so bi sabon ya tsira a ji sabi sabi ne je sauki na ranar ma gobe gwagwalu ne gobe gwagwati ne up oh, sai ki gobe ta ganci ta le laita ne ko dan ta ki ta biya da ga wata le ta miya yan walam adri ma hisabi a matsayin su a hisabi yana zama na alifu sa sun zama noki shari saba uzbek zando na gaji bitike ya gab da gab na a gaji bitike ya layan doro wa a jijin up abuja zaba na gwato ga su rawa musa sai ta afiri su tuyi talifiyani amma ya ne kiyani ga asiri gashi shirin ta ga asiri gashi shi yau mutum da sara'iru da kuna ga asiri gashi shi nan da alamu kayi na talayini ba ma su sulun تفعل يعني هذا برز عندها تبي تبي بوجيري يوم يصير المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إجا يزع تبت من أكي بيجوي وصايبتي وبني إبا تبت يني إني تبت يبا إجا تبت يندا دا تبت يجي sai ya alkiyani ya gadere zai ga lamituna to zai ji lamituwa na sai ji bara a biyo jire ita bara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awu al'azaba aga li azaba ye wa taqattu asbihim al'azab dan ga ba fa alkiyani ya ga lan saba bainu dan ga alkaci ya lita ji ba wallahi tallahi fa ya ni gaje to ji mine ja te fulana budo jire wa yaje ta haju na sinari fa kunu du'a fa lil ladina takbaru inna kunna lakum taba fa hal antum mugununa anna nasiba minan nari ida te gomi sina te fulana ke waje a gaga ya nusa shi ya dan daji ya bashi tuji ya bashi da dashi ya gaji lami tole fa hal antum mugununa anna nasiba minan nari in ba ya kawo yanda ciyayi na yin ne ne na a ga ayin na kullum fiya to yi to yanga gani ga yaki wajen wani ina lafi da kama bai na libat na sai ya ci hukunci ba tsakaniyar halitta wuce buhari a son ya sai ga kawai ya laula an tulakun na mumini ka duyi ya na ji ya gaci ya ci gai di da yi gafi mumini na itin ijo ne bana tuji sai ta gaskiya yi ikiwa a to da shuda bal kuntum kawai mujirimi ne ya tafi jina na ga ya sai da daidai ga ya tafi ne ne a jima ne nan a tabi ga ya maliku la yuzali na rabuka a ga ya maliku daga sai tu yi yuwu be ne kala inna kuma maki zuri ya su ya so ba ta alkiyan bu na rai to fa alkiyan ni gato wanda yana ne sa sallu ga tadin shamsu gidi ha bana arun ga ta kadru maili zan yi ce kpanu zan da cinu kwanwa tun cikin kungi zan da cinu kwanwa tun cikin ba zan da cinu wato shi zan da cinu wato yagba zan da cinu wato yagba ya zan da cinu wato ne sun ganin da tuta alakadin zunubi ba na maza mu ce ji wala ka bayyana ne wani yana nan sa sallan ba sabati ya zulmu lafi zulli yau ma la zulla la zulluhu annabi sallallahu alaihi wasallam gaza ku safu wuta ba da jama'a wuta ba da wani sai ya kuda turo fal kiyali nan turo ya al'ada shugo funa da wurin nura sai wurin sai shi nan ina abu imamu adilu rushiya jahalci ne bi baru fulani kita ce ba da yace shi ne ko wani bai zanen kalbo mu Allah kumil masajidi sun gawa wala masallaci ne ko wani bai zanen da hasu mu ratu zata masu wa jamali fakala kafin la in zagi na sa umaje umaje matsayi na in zagi ni ga bidda ci bi mu ga ne yace ci wayin baka tin kashe tilaran da yana tiji da bada sai ce tun hadda karshe ce ta fi da ni da jama'an ne ko fa ya na da gare ko ya na da gare wallahi tallahi zan duru baron ajo baron ajo yau mai kumu na su da rabbi ne ya fi wani halitta fata a di baron ya so ya ci nan amma ya fi mutu shafa'a dabu ya fi ni niwa alhamdu dabu ya muke wuce da dabu ya fi muke aljanna dabu ya fi muke yana dabu amma insha Allah fusu na bibi gurin bayani a bibi nita tina na ga ganya zane to tun dede to tun gurba ta wa kibo ma ya hadal kitabu la yugadiru sajira tan wala kabira tan illa afa kila lita na to tun dede to tun gurba ta kawai muka da to na wato to na da kibo a ga fali ya ne kira kitabaka ka fabi nafsika al-yawma sai asiya balita ce balita ce da tita to so di sabi a tita tun wani ya fi alkiya ne adabi mai yamal mai tsara zarratin خيرا يرى انا فنعلم تعالى خير إذا كان مثقال ذرة وعليه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فنعلم تعالى مثقال ذرة كما يشيرنا وعليه سوش الوى يلوتو سوش من غير غير نبي تتني دي سوش مفاد ينجي جان ينجي عجي لا جانبنا دول ينجي عن جانبنا كل بني آدم وخطاء وخير وخطائنا التواب فضل يبرو شفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تيا نبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن أهل الديني والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب آل التوجيه ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سيد بن حمدون حق بن حمدون أنبأنا أبو حامد ابن شرقي حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لآل الكبائر من أمتي وأخبرنا أبو علي زاهر بن زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو ها حول السند وأخبرنا أبو صاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن ساق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسأل أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه Mangan gan babin na ko fasalin na mabiyace shafatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ya gwatan ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wai yi min hadu dini wa sunna zaba dini jahalu sunna ji ajimani bi shafa'ati rasuli ya gwatan ya fushi. bi musnidi ali tauhidi ya zai je ji zunubi mini ali mini zai je tauhidi na wa murtakibi al kaba'iri dan da zai je lokacin kaba'iri ne kama wa da bi al khabar sahih an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ke bin hadith bi daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wannan akhbarana abu sa'id ibn hamdun an ba'ana abu hamid ibn sharqi haddathana ahmad ibn yusuf as-sulami haddathana abd الرزاق أنبأنا mamaru an sabitin an أنس an nabi sallallahu alaihi wasallam kala kida annabi ga shafa'ati li alil kaba'ir min ummati sai gwa nan ya ta fa kiyami nan ya ga jiga lo min ya aluma wajon al-imam tirmidhi da abu dawud Allah hadisi nabi al-albani maga hadisi na sayyid sayyid tarjib wa wa akhbarana abu ali zahir ibn ahmad أخبرنا محمد بن محمد بن الأرجياني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال قال, رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيوت بين الشفاعة أية الله متاكانية وبين أن يدخل shatul ummati aljanna gangani da ga gaskiya alumma wulugu na aljanna faktartu shafa'a wuci fa wuci li ya gwatan ya anna amu afa ya bane ya gwatan nga nga go ku ga nga mu wuci ga nga mu gofe ga a halil mu'minina almuttaqina ye le le ga ya gwatan ya mumini na jesu mai tsoci na ga adiyo la'a'a falakin na alil musulmi na zai ji da wata na zai ji ji zunubi na almutalawisi na ta na ji aji da tiyo ne zunubi na alhassa'i na zai ji cimci a ce ji kuskure na za a na da ya kun biya ga tamani ko sai amma su ya gune ke jiya da ka gwai ke fita ci babere ta gwai ga da shari'a ta al'ajuri babu ne ga yake shafa'a wani wa ku ga ne biya wai wa da ma'ariju ya alhakami wa ku biya wai wa da asunna ya alhallal wa ku biya wai wa da sunna ya yi shahin wa ta ku biya wai kula akbarin abu muhammad al المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوي آه، عن عمرو بن أبي عمرو ها ها ولا سند وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن ساك بن خزيمة حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أبو هريرة يا أوتي من أسأل الناس بشفاعتك يوم القيامة زيزا ومجا مجا بيواتو يفنان كيامنا فقال أنا بيغا لك ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك ميليو تغزان دور دبونون ya gini ga ya hadisin na da shi yawa na miliyo su razan dora gini ga hadisin ga aiki hadisin nan ga bana ni ma ra yata mihir suka halal hadisi ya goye na miliyo ga wajen ma ga wani ne hadisi na ina kada na su bi shafa'ati da na wa mai yawa ta mi ga yau mal qiyamati da fa al qiyami na man qala la ilaha illallah ga ga ga la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi da ikhlasi daga rayuwar to alai ba ne ga gaskiya shafa'a da gwatan ahlu sunnaji a yaji imani ga ya gwatan gaski wuro cici zai masu gwafata ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabana sai cin lafi ne gaga wa minan laili fata hajjar bihi nafilatan na kasa ya ba ta karabu ka makaman mamuda ya shi sai ji kiyamun laili sai ji tahajjudi zai fara kiyami ya ga shi al-makamul mahmudu luya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga aga sallai da su ba zuwa ga Allah mu rabba azi da wata tamma ko wa salatu qa'ima eh ati muhammad al-wasila al-fadila eh wa ba'du maqaman mahmuda ana diga zane gai ba duwa nan halas lawo shafa'ati yawmul qiyama qiyamah sai kwa ta miga tabbatarwa ga wata fa'al kiyami ana diga shafa'ati li alil kaba'ir min ummati sai kwa nan ya tana ga adaya da diga da ta kaba'ir na fa'al kiyami zaburu ya sai ci ja tagwa e fa'al kiyami al ma ke tagwa kuma tagwa sabana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya ga ga sai ce ba alkur'ani sai bane alkur'ani watan kwafa alkiyami sai ce fiyazu sai bane yazu ya tan kwafa alkiyami ya mai sai ba suratul bakara ta da alimrani ya bane suratul bakara da alimrani ya tiyani yawmul qiyama a dafa ya tiyani yawmul qiyama a dafa alkiyami ka nau ma zimamatan aw qiyayatan ko aw kafirin sawat a dafa alkiyami cewa ga gagirgiji na tahaja ne an sabi masu rigon ya ganin zai ba a ce da su biyu ne a da tawali alkur'an a ga ya wato mana manatun nauma lokali ne shi mi gawa da sai ba mi gawa da sai ba ku mu laili azma ga manatu ta ma wa sharaba shawa ni ka yi mu ka yi mu ka bukata shawo fashe shi ufi fiya sai lugwa mi tangu ga ta tangu ma imam Ahmad na masnadu na zane gaje ji sakan ji na jihadi ni guba nan tafal kiyani gaje da sai ta ga gina ja la ga da jannan ta gina ja ga sai ya ga da hatta ta ci na biya ba waina sai ga men ci ba guba ba kuli sai ci ga men ci da guba ba kuli sai gina ta ta waye men ta sai ci ga gina ci ga men ci kula ta gina bu za mu sai ci ga ta kan gina shi ni malaika ja ta ta waye fa alkiyani no ne da ko ba ta ji ya gwatan gade gwatan ji gaskiya tu kici ya gwatan bata sai kwata al-makamul mahmud dan zuwa a ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn ali ga wuti to kam sallallahu alaihi wasallam wunna a hadin kabli da ya la ya ni allo ya annabi doro kanina ki je wuce yo ko sai tu shafa a wata la ya ni to bi rodi masira ta shar عمي ya nasara da shirgita yadda da to tsani annabi ga ga wa annabi ga annabi ga ga wa da kun kuma jinno to bari kana annabi to ya ji wuce na biyar tsani gashi ti bata firgi ta gahun ara so a ce ji lalace dukiya da yau kribu da buton biya yi dini ba ya dinmu mini fa ta diru ya wuli na ko wajen mazidan hura a makiyakin lati masallaci a rajul min ummati ko kafi salat da do na adam ne aluma ba ba sallah da ajuna wudu ji sallahu amma ji sallah ba kabarta ba amma ji sallah shi ba ta ba kido wa yulad min al gani amma ganima lajin alaliya ne na alibi ne ku gani nan aka da ku gani ma je aka ganima je ki ta ji ce na ce daga sama ne ce da yu ne ce da lugi amma aluma na su kun ce ga a a ta ji ma ba ta annabi sai lula ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mini wale makamul ma'ul alaihi bujin wayo a da ya tandora mini ya gwata na nufi ke wuje na ya gwatan da wani anabi ke wula noron wani bandu makamul mahmudi wula ya gwatan ya giga da ya alijanna kaga ga ganga da alijanna wa je ga da sa anabi muhammadu aje sama da anabi sa sun ga ana wulu shafi in fa'in fil jannati in yayi zama fari na ka gwatan ya ga giga da ya alijanna wono a ga to to aje ni to ya so da alijanna wa ake da aka yi kin da anabi ta bi anabi ta to sai to hago la ga ne ko fi aljanna a ta kwafi bo annabi maza a ce kayin gadon hati baba janna a da ya kuma sun janna sai ya kulul khazin man anta ga ne gi gaji ne ya zina ga waziri wade a ga ana muhammad wani annabi muhammad yo sai ya kulu bi kamil ta Allah ta alai hajin kablaka a ga ga iya kuma janna ga ndoro kanu wani nunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mini gwata na annabi muhammad ke yanzu zan doro ke yanzu biya ne ne gwata ya abu talibi sabu na nabi sallallahu alaihi wasallam ya gwata ya wuta alibin jigun ga su daga yana ba amma da ruwa daga takoye na ya yi fiti na alitu babu na nabi sallallahu alaihi wasallam laula ana kai ban ba na kana fi darki lasfali minan nari da abu talib da tako tako tayan yana amma ba ni da zahahi minan nari don da ba fiti fiti yana mutana alumni jamra sai ni ko ake wancan kala tsara guba lagu sababi ci takubo amma tagle minu ma jima gubulan na yi ruta hmm. ta na nufi sa na muhun da shi da kwata ne ke na ganci suku da kwata ke zai jini ko ka kaba iri jini ko ga kwata ya tiya alaga mu ci akwai da kwata daga nan da kwata ya tiya zamu ci so ne da aljanna ni nan ala abi daraja mu ci aljanna ba ta da jiga jiga ci da jikin sai ta yi da aljanna amma ya kwata na bai sai ba izini ya so ya ce wa kanin malakin fi samawati ko wal ardi kika kika sha mutum la tugni shafa'atun shay'a illa in ba da yazin Allah shawo. yashau wa yarda sai ba da sai ga ziniya, ko kiya ya daji nan nan zan da zai shafa inda illa bi izni zan da bana ta ba sai ce na sai bi izini ce ci wala shafa na illa liman yarda zan do ban bana ce ta ba sai ce na sai da sai ga daji nan sai ci ma ce je da da sai da nayi bi tauhidi nan ko فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو في الاخره من الخاسرين إذا تيجي جو المسلمين أما ويدايكي ويجلتي ويفتجي زاكي ويسنجي ويجي لواتي ويسوغ منا ويجانا نيمانتي ويجانا الجيبتي ويجاتكا ويجاتيويه كاشي wọ́n ji zalunci wọ́n ji ya kúyí wọ́n ji làyí wajin wọ́n wọ́n ji tari wúdà wọ́n ti bá de inú dúbúrú wọ́n ti bá de inú ilé ìjà ìlànà pàṣẹ ìdèjìlẹ̀ ilé ìtumẹ̀ pàṣẹ tó gàbá ta gàmọ́ lẹ́tà ga agada kuna wajen hajjiki bata yin naji ya da a tunci mai zai tauhidi mutum mai musulmi wa ba sai cin fagi wa ba

kan wayi da zunubi to shi da an to shi wa can wulada wulada da wulada da agwa aljanna to bago da ya ta ufa alkiyami magaski ne ga ta gwa ga mane zo kuma yana ragwa sunan a ga ma ta fawo a shafi in ga ya ne ke kafiri ba a gaggawa kafiri shiga ta gwa amma mu ne ja ta gwa musulmi ja ta gwa bai ga da to nan a ta gwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya sallah mun takani ya gwata gangani da ya ga ta aluma mu da janne mutum ali ya gwata saboda annabi ga kullu nabiyin da wata mustajaba annabi dondo mun da adwa nan ga ba da sai ki sai ke lagwa nan annabi doro mai mun ba waqta ba ta dawo shafa'a shafa'atan li ummati amma adwa nan mu ya nan mun ya musaka alumar yun to da dole ku mas'alayin shafa'a dan ti halitta ce ba ku ba ji su fi ji wala ge shafa'a yabo na shafa'a ji ci mutlaka wani alu ga dole bi alu ga bezini sai tiya alu ga biyar sai tiya a gaza a gaza ndo ji da bare da ta gu ale ga yan nan wani ka mutazila shigar shi masu kuma shigar gwata mace yadda ba nan a sa ce ka sun ta alu sun ya bawu ta ta ta sun gwata dabo annabi a tagwa malaika ja tagwa alqur'ana tagwa musulmi ya tagwa mu'mini ya tagwa wani ya tagwa abu ya tawa da gida kan yi na ya ja ne dufa ji ba da gina a tawa ya man caji ba ta ga naji a tawa bayan zine to ce garden sai ci a mai kwatan wa ji kafiri amfani ba na wa amfani musulmi ko ga kwatan nan ne. abu rera na ja ne gan ga ne bi ni zana wa mai kwatan yawan wane a nabi bigan zana ga gangan la ilaha khalifan min kalliyina a ne gan ba wannan e ya ni ba ko da bago a da ga waga man kara da sheki liman sana ga man yi ga ko sheki ga kila wannan lai fiya badan wa kara jarraba na wane ga gaji daidai su da fasa alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun yana yake ne gajin jin zai shi daidai ne ga ka anil mahidi anabi a da ga yaci ayi da kul wa adan fa ta zalun ni sa'a fil mahid ba ga jama'a ga sa koyo ya kiya da ya zagi da ne jana ma na ga ce ba jayi no a da jo ga ya ne ka ila illa a da jo ga ya tiya ya ta jo kuli a mawaki to lin nasi wal hajj ga lokaci ya ba ni ba lokacin haji a ke da jo ga ya tsalu na ka an shalal al harami kitalun fi kul kitalun fi kabirun a da jo ga ya ti a shirin hurum je ya zo gugu dabo rajo ga ya zo gugu a shirin hurum ka cinci ko ne ne cinci ko kuyo annabi sallallahu alaihi wasallam wani shi ne ne da ni ce ba ni ga annabi ke ce su ya gaskiya hal alal mar'ati wasu zai ya tana mat in zai ga mu funga funga ga nan nan annabi ga na mu ga no fi zaratin ba da kin ne a shawa ne ga yadda ya wuce hagunan sai da jiya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga daga da karshe daga da mawaki ilamul muwaqqi'in an rabbi alamin ibn kai ya faslu na go faslu sai fatawa rasul fasa ne ya ga ce fatawa ne ga nabi ya na da shi da gugan ga yaji a da ga gugan yaji a da ga gugan yaji da bugo ya gugan ko amma wanda ya gugan ya goce are in ba ne da gugan ya fatawa in ba ki hukunci ya kaza musulunci bo man ga da gugan kaga man ya mu ga Allah nan za su zo mu amma wace ta mina dalili illa kalila buga da nabi ne a ne daga mutum yau sai da ndoro a jin gan ta ciye gan nan ya shi yawa yani sai wani ne ya ga kiyo abu ne kula da hadisi har su ba ku na abu ne ya za ta yi jomini su na ji hadisi kuna nga ali abu na abu na abu na abu na na abu na abu na abu na abu na abu na ẹgbẹ́ ní òfẹ́ ká ẹ̀wọ̀n mọ́súkú wúfẹ́ ká ní àná àbúlá àbúlá àbúlá ti fẹ́ ká ìmọ̀ ka ká dédé nínìyàn yana hadisin na wake ne lawuna wa ne kake abu da rabi Allah wa nuna a ne kunde ba a ne lura ne ba doya ne ba doya ne ne lulu musulunci a ne sai ba doya ne na wani musulunci kun biya nun sai ko ba a ne lura ne ba na ya musulunci ya gula shahadu je gboro gwe bo jiro yi fari ya ni musulunci wa je gboro a nabi shike za a ribe ce wa yi libe ba duwa ni muminin doro gale ni jen nani yana ja wayi a ne sai ba duwa yi ga Allahumma ya wasu ci habib abba hurera wa umma hu ilan nan sai ci lugwa abu hurera ben nuyi a na shi na ta abu da ga daga kotu zan duwa nayi mugu nali wannan sai da boye har da yana wato zai lumun kan da suna abu da rai sai ba addu'a ba albarka ne na ali bayu fagana ga mala abu da rai ba addu'a abu da rai ga yin joro ne wa mina sun bana ga bata ne sai ci mago ga mala ga da tazkiratu fazin ya imam sa'di min ne zama fadin shi kai lafiya ga yi sai fazin ya hadisi jabona abu da rai kai lafiya ne ma kabin sa'da ali yazidi are diga zana wa me wa ton ga fari kiya min ngai zani ga la ilaha illallah kali san min kali min min bali nafsi da ikhlas daga yan gobo nan daga abun nan bani nan asha la ilaha illallah da falala la ilaha wa la ilaha da falala jikiyo ne wa tan ani muhammadu la ilaha illallah ngai alhasanatu man ja bil hasanati falla wa shuru amsali hada na ja alhasanatu no ajibu shu abu ko tumba bil zuguwa nan kama la ilaha illallah man man ja bil hasanati falahu khairun minha fa na ja al hasanatu wa la ilaha illa allah wa ja al khairu guna wa hum min fadhi yawma idhin aminun amma ga jami daga shagala ya fara jami min fala la ilaha illa allah la kalima na gugu gozuma wa ta hadi wa da ni janna man kana akiru kalami la ilaha illa allah ba kana janna da ne goyo gozuma la ilaha illa allah wa da janna la ilaha illa allah la zikri ne da fala la gano abdul zikri la ilaha illa allah la ilaha illallah nga yi mafari min arkanin islam go la mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga bunyan islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah la ilaha illallah nga ya habulullah nga ya gbato kina mutu ki ila wi suno wa ta sumu bi habillahi jami'an wa la tafarraqu ya kwa sai gbato ki bayno e ma ga girgire mun ga la ilaha illallah la ilaha illallah no le da na fa nga kalimatun tayyiba ta ji da rabba allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asla ta bitun farwa fi sama sai ta masalun tayyibul alim sai ta garba Allah masalan kalimatan tayyiba sai ta sai ta misali nabi ya kalima wani la ilaha illa Allah ka shajaratin tayyiba ke kima wani na aslu asabitin da kimbo wa farwa ta tana gwala juma da saman ga Salim salihu la ilaha illa ga alkalimu tayyibu ilayya fadl kalimu tayyibu sai ba sai ya kalimu wani ya gulo wala amalu salihu yarfa'u da tunguruma wal la tulu ba sai ci bata ne fa da la ilaha illallah bata la ilaha fa da la ilaha illallah ga dana mini fa da la ilaha illallah ga zai gauce ga da musulunci ko kunu la ilaha illallah to fule ga ga la ilaha illallah ga da rabu ne ga sallallahu la ilaha illallah da sallallahu tayya ya fa da la ilaha illallah gundi ki an gundi cikin tayya amma fa la ilaha bayinu kamili tabbatar wuya ga nan sai shirutu kuka ta gagu ki shirutu alilimu ilimi sai da Allah wannan la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti to shi jiri kaje sai wajibu ta gaskiya na sai Allah malaika ya majrima mai yi mazai mazai la ilimi ala jiri kira ya sau lazina ala alamuna wala zina la ya ala in ma zai je ilimi ne zai je ilimi nan a ga je ilimi illa ma shaida bil haqqi sai zai ga jini da gaskiya al haqu ne ga ila ila Allah ko mu ala alamuna to ma je ilimi ne zama na annabi sallallahu alaihi wasallam mata da ga jahili ko ya ala alamu annahu la ilaha illa ma ilimi ka da rajibu ta gaskiya na sai Allah ne da kala janna la ga da janna ne shi rufe ila ilaha illa wa al da mu ko maka ila ila khalisan min kalbi da ga ila ilaha ga da ikhlasu daga yanzu ne ala lillahi dinu al-khalis al-yaqin wai bai kini tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam mashe da Allah ya Allah mustaqina min qalbi ga naga ga Allah ya Allah bai kini daga yanzu wani kun ga alwa aljanna zama da ali sallallahu alaihi wasallam ga mashe da Allah ila Allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqaila maryam wa ruhu minhu wa anna jannata haqu wa nar haqu da kallahu Allah jannata alama kana min amal kan do na da rike da zawadi mutabi gaskiya na sai da na Muhammad magaskiya sai ciwo na kuma yanzu ke da annabi sa alaihi salam ujiyar to ya curo ko mace ya je ujiyar shi ne na maryamu nan aljanna mai gaskiya yana mai gaskiya nan sannan sai shi guda da ga dajin alama kana ni amane tun wani nan wudu mini shiru te mini shiru te la ilaha illallah eh afiduku yanzu da gaskiya a si ban na fahimtar tara kwaye kulu amanna wa la yuftanun ba ya wuga ko a ga ya imani jama'a ma ya ولقد فتن الذين من قبلهم زيدك عني عني ما تنري فلا يعلم من الله الذين صدقوا يبو تجيك زيجيك جيجا سيانا فلا يعلم من الكاذبين يبو تجيك زيجيك سوريا منين أما زان زيجا جيجا إنه تجيك كيزا ناجي واني نسو تجيك كيزا ناجي دي دينا كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا تجيك كلا amma sai ta ga waga an na ji an na lugwa e bo wasu rabi haji ko ci jiya aka de ga gba wa de ba ga gawa ji ta ba daga a filin ku na bo eh almahabatu ko debo ya so ki wallazi na amanu a shaidu hubban lillah zai ji bo zai ji ma je bo ya so yake dondo kama na alaihi sallallahu alaihi wasallam ga duku hatta kuna habba ilayhi wa naji wa walidi wa nas ajmin zan dora adami ne bane imani da ku ina illa fa cewa wa mi muhammadu ga mun cuji wa wani ga ji ta ci ma ke wani ga an kai bayanin wani yana nufi sa sallam ga za ka samu iman mara zuwa billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammad sa sallam nabiyan wa rasula zane ga zane lamani mane iman da gwalumi na na zane ga yarji jadi zawa jibuta ga kina fiya zane ga yarji sai ci don ga Allah wani nga mai nga mai nga nga zana jibuta nan mace yarji da nan muhammad tuce tuce ne mace yarji da musulunci nga addini gaskiya nan mai da addini ne jina ba ne ga almahabbatu da muhimmanci sarau tauhidi sai buna alwala wal bara babu gabu ne gadon almuwalatu babu wani gado almu'adatu babu wani gado ko a tawalli babu wani gado albaratu min alkafara da alfajar da wali jidai ba ta babu ne abu wani gadon no mane takafiri shi jama'atu takafiri na kina haka ne biye a da bambanci tsakaniyar tawalli wani da almuwalati kashi amma ke da yau bai tsakaniyar tawalli da almuwalatu da aliftiyana na bil kufari amma ke da bambanci al-muwalat wal muadatu gani da aljiru wal kitubi a tada na giye a tada mata hukura da kafiri sai na ji ganewa sashi fita ta wannan ta ji mu'amalu wani sashi ya cibo mai fasikanci sashi ya cibo mai kafirci sashi ke shigo sai musulunci dole kaga wa lo bayan alu taki ijilo ne ji gaga ne wa wa tauhidi min bona eh kama wa je ba lo su ku jama'a kama musulunci mu aga ga alma batu amma zane ga ga wani bu sai ci na wa dai bude sai ci ga dundu kuma sai da bu sai ci ko da sabuna kul in kuntum tuhibbuna allah